aƙidarsa ita ce kalaf to uraf ka saba ma ainihin dukkanin jamhuriyar malamai na duniya sai a sanka wannan ya tabbatar da cewa dr jaki dan uwa ne na yahudawa dr jaki reno ne na wahabiyawa dr jaki iri dutsen tanshi reno ne na ainihin eh, kafarai kafarai ne yanzu kowane malami kowane musulmi a duniya ya san abin da yahudawa suke ma musulmai a Falasɗin abu ne mai zafi, abu ne mai wanda zai damu dukkan wani musulmi. Amma da yake jakin jaki ne, aladen alade ne, ka duba yadda ya zo ya saɓa ma malaman duniya, ya saɓa ma dukkanin musulmai na duniya akan ƙadiyyar da ake zubar da jinin musulmi a ƙasan Falasɗin. Ku duba irin maganganun da yake faɗa da jaki, wallahi jakin jaki ne. Idrisu, lallai maganan Baffa da gaskiya ne, a ji a kai ka da Dawanau asibitin Kano. asibitin kwakwalwa a duba ka lallai kada da taɓin hankali Idrisu in ba mai taɓin hankali ba annabi yake cewa fa la iraqatu dami imri'in muslimin ahwanu inda lahi min zawalid dunya wa mafiya da azubar da jinin musulmi mumini kwara daya yaji annabi yace a wurin Allah gara duniya da abin da ke cikin duniya ya fushi amma duk irin zubar da jinin musulmin da yara ƙanana da mata da ake yi kai bai dame ka ba kana ganin wannan aikin banza ne saboda babu imani dididi miskalar zarafin a cikin zuciyarka ta Jaki dan uwa bari sanya muku shirman da ya faɗa ku ji sannan kuma in zo in sanya wani yaro dan uwansa ba wahabi yadda ya zo ya mai raddi eh, yadda ya wannan ba yahude yadda wannan ba wahabi ya zo ya ma wannan ta Jaki raddi matsalan yanzu wahabiyawa sun riga sun shiga cikin rudani da sabani daman ba sa girma junansu sai ga wani ba wahabi ya zo ya yi magana sai ka samu ɗaya daga cikin almajiran su ya zo ya warware ya mai raddi ba zan sanya ɗaya daga cikin wahabiyawa da ya zo mai raddi akan wannan mummunan magana ta Dr. Jaki akan abin da ake wa musulmai kai baka kishin musulunci ne baka kishin musulmai bari guje abin da yake faɗa matsalan Falastinu azzalumai biyu ne suke faɗa Yahuda azzalumai ne Falastina ma azzalumai ne ɗaya ne gaskiyar magana azzalumai ne ga mummunan aƙida ga banza da shari'ar musulunci kai suka ma aƙidar su ma suka ce suna yin faɗa ne don ƙasa kishin ƙasa wataniya nuharib li ajalil watan haka suke faɗa muna yaƙi ne don ƙasa saboda an kwace mana ƙasa to to tun da kuna yaƙi ne don ƙasa to mu mu yanzu mu je mu taimaka muku mu kuma ina ruwan mutum haka ne hmm. wasu ma cewa suke yi haribu yan uwa kun ji bayani da kishi da rashin kishin addinin musulunci in an yi magana da jaki da himar sai ya zo yana cewa wai ai shi musulmi ne yana kishin al'umma annabi muhammadu to gashi ana zubar da jinin al'umma annabi muhammadu wanda zubar da jinin mutum ɗin in ji manzon Allah la iraqatu dami imri'in muslimin ahwalu ahwalu inda lahi min zawali duniya wa ma fiha da a zubar da jinin musulmi guda ɗaya gara duniya da abin da ke cikin duniya da zama babu ita ta rushe ta lalace inji Muhammadu Rasulullah amma Dr. Himar da Dr. Jaki gashi ya fito yana cewa wai ainihin Yahudawa a zalume ne sannan mutanen a zalume ne sai ya jan ga baki ɗaya da Allah za a samu a ce dukkan mutanen ƙasa a ce dukkan su azzalumai ne zai yiwu to kaga ya tabbatar da wannan almajiri ne na ainihin kafirai kafirai yake wa ainihin aiki in ba kafirci Idris yake ma aiki bai kamata ana kashe musulmai Idris ya fito zai ce wai ai ba za su je su taimaka musu ba da dai yan dariƙa ake kashewa to da ya ce lalle za su zo su taimaka eh daman su su su an kafa su ne akan yakin musulunci idi dutsen shi aƙidar ku an kafa aƙidar ku ne a bisa yaƙin musulmai tunda ga yahudawa iyayen gidanka sun zo suna yaƙan musulmai amma sai ka fake irin da dabara kar a ce kana goyon bayan yahudawan ka ce wai yahudawa azzalumai ne sanan su falastinawa azzalumai ne kai jam'u gabaki ɗaya saboda kai jahili ne to idrisu abdulaziz dutsen take bari sanya maka ɗalibinka ya maka raddi bari sanya maka ɗalibinka yanzu nan insha allahu rabbi sai ya zo ya maka raddi a bisa wannan Ah, jahilci da ka zo ka tafka ina rantsuwa da Allah da ya tsaye da sama ba gwafa a yau a doron ƙasa ba za ka samu ahalin suna irin su ba inda wani ɗan adam yartaki ila an biya saboda dunsa ga Allah na zahiri da aka gani wa'annan mutanen billahi lazi za su iya zama annabawa inda tsabar da'a da biyayya za ta mai da mutum ita take sa mutum ya zama annabi to annan mutanen sun kai su zama kai ka shiga yanzu da nake wannan maganar wayarka ka yi gogulin ka sa sheikh ahmad yasin shi ya kafa hamas sheikh ahmad yasin shi ya kafa hamas ahal sunna ne tantagariya kuma ka shiga google kai gogulin kai da ka gan shi ma ba sai an gaya maka ba duk kasar ku ba a halin suna mai irin sa lillahi lazi nake gaya maka shi ya kafa hamas sannan aziz rantisi wa'annan duk shahidai ne shahada suka yi shahada suka yi su ne fa suka kafa hamas hamas ƙungiya ce ta musulmi ahal sunna babu wanda ita rubutu a kansu ko a wikipedia ko a ina wanda in za a yi maganar me ya su sunansu ahal sunna wal jama'a ahal sunna ne salafiya kan tagarya kan tagarya kaga nan ya musu karya hmm. alaƙarsu kuma da iran alaƙa ce ta taimako hmm. tana goyon bayansu a kan neman yancinsu da suke tana goyon bayansu a kan yakin da suke da isra'ila yanzu don allah saboda kawai iran shi'a suke yi sai suka zo suka ce za mu taimake ku sai su ce a ba masu to fa irin wa'annan shaidanun namu na nan najeriya su kawai abinda su ita ce sunar a wajensu hmm. to in ba su karɓi na iran ɗin ba sai wa waye ba su taimakon ƙasashen naka na ahli sunna wanda kai a wajenka kana ga su ya kamata su ba su taimakon sun ba su yanzu mawkifin nan na iran wace ƙasa ce ta ɗauka a cikin ƙasashen in banda qatar da pakistan da turkey su a suka ɗau wannan matsayar su ne suke iya bayyana tarayyarsu da su amma duk sauran jugana matsorata ne saboda mai saboda yaran gidan amerika ne to amma yanzu ya aiki da hankalinsa Dr. Jaki, kaga wanda ya tabbatar da cewa kai makaryaci ne kuma kai mutu asibi ne wai abin da sa Dr. Jaki yake cewa 'yan a ah, zalimai saboda a cikin kasan akwai 'yan shi'a akwai 'yan shiya saboda ya tsani 'yan shiya to ashe ma wanda suka kafa ainihin ƙungiyar hamas kaji ma salafiya ne yan uwanku amma da ke kai da kiki ne jahili ne idi dutsen tanshi da jaki kaga baka ma san tarihin ƙungiyar ba ka zo ka kama cewa ai isra'ila azzalimai ne su ma falastin azzalimai ne to ashe yan uwanka ahalin sunna azzalimai ne ashe 'yan salafiya azzalumai ne gashi mu wannan ƙasa ka ji an ce 'yan salafiya ne ma suka kafa ta a wannan ƙungiya ta Hamas amma gashi mu saboda kishin musulunci mun zo muna magana akan jinin musulmi in ana maganar musulunci aje akida ake a gefe ana aje aki ana aje kungiyanci kai ana aje kungiyanci ne a gefe a zo a haɗe a kalmar la ilaha illallah muhammadur rasulullah amma kai da ba da imanin da za a haɗe a cikin kalmar la ilaha illallah saboda mummunar aƙidar ka rashin tausayin ka rashin imanin ka yaji dutsen ta ba ka da imani ba da hankali ba da tausayi musuluncin ka a baki ne ya kuluna bi afwahi ma fi qulubihim to gashi in ka ce su azzalumai ne to wanda suka kafa ƙungiyar salafawa ne gashi daga bakin dan uwanku Gashe ga bakin dan uwanku ya tabbatar da cewa salafawa ne ahlus sunna amma da yake kai idi dutsen tanshi jahili ne bakin jahili ashe baka ma san tarihin kungiyar baka zo kana sakin baki duniya tana kallon ka wawa duniya tana kallon ka dolo ai idan ana maganan addinin musulunci to ana aje zancen maganan kuma kungiyanci ne ni dan wane ne ni dan wane ne ni dan wane ne ana aje shi ne idan har da gaske ne kana cewa kai musulmi ne kamar yadda ka zo ka barantar da kanka da sauran ƙungiyoyi sai ya kamata ya zamanta cewa duk abin da ya damu musulmi ya dame ka ba ruwanka da aƙidarsa ya zama ya dame ka ne amma da ke kai biki ne idu dutsantan shi kawai wani interest naka kake karewa shi yasa ainihin ka zo kana maganganu irin na hauka amma ba zan sanya wani bidiyo naka magani in tuna maka wata magana da kai Ba zan sanya wani bidiyo naka zan tuna maka wata magana da kai na san kana bibiya na ba karatun da nake a kanka da zaki wanda baka bibiya na na sani kana bibiya na bari in sanya wannan miji in dai wannan ita ce aqidar ka to ya kamata da aka taɓa falastinawa ya zamanta cewa ka ji abin a ranka amma da yake munafiki ne kai maƙiyin Allah ne ga abin da ka zo kana faɗa bari in sanya wannan kowa ya ji mu ba ba ne, mu ba wahabiyawa ne, mu ba in izala ne, mu ba mu ba in shi'a duk ba mu da wannan tarkacen amma yanzu ne sun dauko ne sun zo sun raba kan al'umma musulmi me yasa an dangana da Abdulhamid ba ruwanmu da shi mu ba wahabiya ba mu a wurin mu malami da kaman kowa in ya daidai muna tare da daidai ba ruwanmu da shi in an ce mana taimiya mu ce ba ruwan mu ne da ba ibn taimiya malami ne kaman malamai inda ya daidai muna tare inda ya saba mu ba masa iyakar take wannan ce aƙidar ka jakin dutsen tanshi ya kamata a ce lallai ilalla inda ka ce kai musulmi ne to ka kasance tare da kowane irin musulmi Allah ya ratawa a tasimu bi hablillahi jami'an wala tafarraqu idan an zo babin jihadi to ku yi riƙo ga baki ɗayan ku da igiyar Allah kada ku rarraba amma yanzu ka zo ka ce wa wai musulmai ɗan uwanka azzalumai kuma gashi ashe da yake kai jahili ne wanda suka kafa wannan ƙungiyar ma ashe salafawa ne wahabiyawa ne saboda ka idi dutsen shi muna kira izuwa gare ka ka dawo kan addinin annabi muhammadu ka dawo koyarwar magabata ka daina fito da ra'ayinka ka daina fito da ainihin sabon aƙida da sabon addini ka daina saɓa ma jamhurin malaman musulunci da ra'ayinka da jahilcinka da jahilcinka kashi dai ɗan uwanka ya zo ya karyata ka ya tabbatar da cewa lallai ilalla ƙungiyar Hamas wanda ya kashe wanda suka kafa kungiyar Hamas a wahabiyawa ne sannan kuma salafawa ne amma ka zo ka ce musu ai azzalumai ne ka ce azzalumai ne ƙungiyar Hamas sannan ka zo ka ce ainihin Yahudawa daman azzalamai dama mun sani Yahudawa da kafirai kai ba in ya zaharu alaikum la yarqubu fikum illa wala Allah ya ce ta yaya in dai har za su samu iko a kanku la yarqubu fikum ba za su kiyaye a cikin ku ba illan wani dangantaka ko da dangin ku daya ko jinin ku daya wala zimmatan balladana ba za su kiyaye ba in dai ba Yahudi ne shi ba Yahudi maƙiyinmu ne yana ƙin dukkan musulmi sannan yana ƙin Kirista. Bayahude ya son musulmai sannan ba ya son Kiristoci. Walantar da ankal Yahudu walan Nasara hatta tattabi a millatahu Yahudawa ba za su taɓa yadda da kai ba, ba za su taɓa yadda da addininka ba sai ka dawo ka bi su Za a ga yasu yasu ma sukan ce wa qalatil yahudu laysatil nasara ala shay'in wa nasara laysatil yahudu ala shay'in wa hum yatlul kitab. Allah ce Yahudawa za ka ji suna cewa Kiristoci ba a bakin kawai suke ba. su ma kiristoci su ce ai yahuda ba bakin komai suke ba kuma dukkan suna karanta taura da injila saboda haka na dawo kanku ya ku kiristoci akwai fastoci da kuma kasashe da kiristoci da suke murna suke farin ciki da cewa wai a isra'ila tana yakan ainihin musulmai to ku sani ya ku kiristoci in kuka yi murna da abin da isra'ila take yau in isra'ila ta gama kashe musulmai wala kanku za ta dawo eh domin kan kanku za ta dawo Mu kuma tsakanin mu da ku Kiristoci akwai soyayya. Mu ya kamata ku goya ma baya ba wai ku goya ma ainihin eh, Yahudawa baya ba. Domin mu ya tabbatar mana "La tajidanna ashaddan nasi adawatan ladina amanu lil yahuda ladina ashraku." Allah ya ce "La tajidanna" wallahi za ka samu. Ashaddan nasi adawatan wanda suka fi ƙin musulmai, suka fi ƙin mutane, wanda suka suka fi nuna mummunan ƙiyayya ga musulmai. Allah ya ce al-yahuda su ne yahuda wallazi da asharaku da da kafiran makka mushrikai masu bautan gumaka sai ce wala tajidanna aqrabahum mawaddatan amma zaka samu wanda yafi kusanci da soyayya lillazina amanu qalu inna nasara wanda yafi kusanci da soyayya ga musulmai zaka samu su ne kiristoci to ko kiristoci kada ku yi murna da abin da yahudawa suke musulunci yahudawa ba sa son ku Yahudawa ba sa son ku, Yahudawa ba sa son ku. Yau idan Yahudawa suka gama kashe musulmai, wallahi kanku za su dawo Kiristoci. Ya gama da idan taimako ne da haɗin kai, addininmu da addininku mun fi kusa. Mu ne ya kamata ce ku zo ku mara wa baya amma za ga wasu fastoci a ƙasan amerika wanda yawancin amerika su Kiristoci ne. Za ka samu wai su suke mara wa ainihin Isra'ila baya a zo a yaƙi musulunci. Kuma musuluncin nan bari mu gaya muku wallahi al'azimu ya ku Yahudawan Najeriya, ya ku Kiristocin Najeriya, akwai lokacin da Annabi Muhammad ya gaya mana. Kuma faɗan manzon Allah tabbatacciya ce. Malaman Kiristoci da malaman Yahudawa duka sun tabbatar da cewa in Annabi ya faɗa abu abin na tabbata. Kamar yadda Abdullahi ibn Rawaha yake faɗa a cikin Bukhari, وفينا رسول الله يتلو كتابه إذا شك معروف من الفجر a أرانا huda ba'dal amma fa qulubuna bihi أن annama qala waqi'u yace wallahi tallahi annabi ya nuna mana shirya a na zuciyar mu ta da annama qala waqi duk abin da annabi ya faɗa yace abu zai faru lokaci kaza za ga abin yana faruwa to annabi ya gaya mana ƙarshen zamani zai zo musulunci dole sai ya yi galaba akan kafirci Yahuda wannan da kansu za su rinka guduwa suna ɓoyewa a bayan dutse, dutsen zai buɗe baki ya ce, Ya ko musulmai ku zo ga ba Yahuda ya ɓoye a bayana. Bayahure zai tafi jikin bishiya ya ɓoye, bishiyar za ta buɗe baki ta ce, Ku taho ya ku musulmai, ga Bayahude a bayana, har sai ya rage a bayan ƙasa babu mai faɗan wata kalma illa la ilaha illallah Muhammadun Rasulullah. Saboda haka muna kira gare ku ya ku kiristocin Najeriya da ma wajen Najeriya da Ghana da kiristocin ainihin Mali da kiristoci na Burkina Faso da na Togo da na ainihin niger ku ba da gudunmawan addu'a da gudunmawan ku wa ainihin ƴan uwan zamanku ma'ana Falasɗinawa ya fi ku ba da gudunmawa da addu'o'inku ga ainihin waɗanda ba sa ƙaunar ku su ne Yahudawa. Wallahi Yahudawa ba sa ƙaunar kuma kuma kun san ba sa ƙaunar ku. Domin ko a Jerusalem ba sa barin ku ku yi addinin ku sai da ƙyar. Idan kuka je Jerusalem ba sa barin ku sai ku yi addinin ku sai da ƙyar. So suke su kwace wurin. Kuma ba addinin ku ɗaya ba ba kuma sa ƙaunar ku. Saboda haka ƴan uwa wannan takaitaccen raddi ne a takaice wanda na gabatar da shi wa ainihin Dr. Himar ma'ana Dr. Kinzir Dr. Jaki Dr. Alade wanda ake kiran shi idin tsantan shi a ƙarshe akwai wani rubutu da na gani yana yawo a social media yau da jiya cewa wai Dr. Jaki ya dawo yana cewa wai shi wallahi ba zai daina cewa shehu ɗaya rubutun gari mata ba har sai an daina ce mai dakta jaki dakta jaki yanzu muka fara ce maka za ma mu ƙara maka dakta jaki wa himarun dakta jaki dakta himarun wa kinzir dakta jaki kuma dakta alade abin da za mu fara kiran ka da shi kenan ya kai idi dutsen tanshi dakta jaki kuma dakta alade eh ba za mu daina kiran ka ba kai ta kiran shau ɗaya rahoton asali gare ba shau ɗaya rahoton bai san kana yi ba wallahi Kada kira shi rasul jarima wallahi bai san kana yi ba amma kai gashi ai ka san muna yi dole ba ka jin daɗi shi ku shaɗar mutum bai ma san da kai ba bai ma san kana faɗa ba kuma bai nema cewa ka daina ce mai wannan sunan ba kai ku yanzu da abin yana damun ka kai kake faɗa kai kake rubutawa cewa in ba a daina ce maka dr jaki ba ba za ka daina cewa ra'asul jarima ta ka kwana ka shekara har tashin ba kana cewa shoɗa da bauti ra'asul jarima shoɗa da bauti bai san ma kana cewa ba kai gwada abin ya dama gashi yanzu ka ce a daina ce maka kuma yanzu muka fara Dr. Jaki na Bauchi Idi Dutsen Tanshi Dr. Alade na Bauchi na Bauchi Idi Dutsen Tanshi wannan kalma ba za mu gushe ba muna koyar da ita wa ƴaƴanmu har ila yau mata sunan sunanka kenan ya bi ka Dr. Dr. Majnun Dr. Mahaukaci sunaye guda uku Dr. Jaki Dr. Alade Dr. Mahaukaci Dr. Himar Dr. Kinzir Dr. Majnun ka kenan sunaye guda uku sai kuma wannan sunan gaba ke duk ka hausa ka zauna la sharika laka fi hazal ismi ba ka da abokin tarayya a wannan sunayen aw la sharika la sharika laka fi hadhi fi fi hadhihi asma ba ka da abokan tarayya a waɗannan sunayen saboda ka ƴan uwa ba tsawaita za mu yi ba anan za mu dakata muna fata Allah ya taimaki musulmi da musulunci a duk inda suke Allah ya karya kafirai da kafirci a duk inda suke wannan ƙasa ta Falastinu Allah ya ɗaura ta akan waɗannan yahudawa maƙiya Allah makiya addinin Allah a ƙarshe ina faɗa muku ƴan uwa ku kwantar da hankalinku wallahi yahudawa sai sun ƙare a bayan duniya wallahi tallahi annabi isa zai dawo sannan imamu mahadi zai dawo in wa'innan bayan Allah suka zo ya rage a duniya babu wani mutum in ba la ilaha illallah ke faɗa ba za ka kwantar da hankalinmu Allah ya riga ya alƙawari zai taimaki addinin musulunci Allah ya riga ya alƙawari zai ba mu daman iko mu ci galaba a kansu Allah ya riga ya ba mu alƙawari cewa za mu ci galaba a dukkan wani musulmi, a dukkan wani yahudi ko dukkan wani Arni, ko dukkan wani kafiri. Ko mu tanaji kayan yaƙi ko kar mu tanaji kayan yaƙi, Allah yana da mala'ikun da za su yi yaƙi a madadin al'umman musulmi kamar yadda ya faru a zamanin sai na Rasulullahi Sallallahu Alaihi wa Sallama. Amma mu dage muna kira ƙasashenmu na musulmai mu dage da neman makamai Allah ya ba da umarni ya ce mu tanada makamai don abokanan gabanmu amma ba don mu yaƙi wa junanmu ko don mu wa yaƙi na cikin ƙasa ba a'a don abokanan gaba da ba sa son addinin mu Allah ya ce wa idulan mastadatun min quwwatin wa min ribatil khair turhibuna bi aduwallahi wa aduwakum Allah ya ce ku yi musu tanadi <clears throat> min quwwatin na ƙarfi duk irin ƙarfin da zaka iya da na yaƙi tare da wa min ribatil khair sannan ku samu ainihin ingaraman dawakai da abubuwan da ma'ana a samu ingaraman dawakai na yaƙi ma'ana yanzu wannan zamanin a a samu manya-manyan igwa da manya-manyan motoci na yaƙi da hilos da nukiliya da ainihin bom wanda in kafirai sun tun karo musulunci Allah ya ba mu ikon rusa su wannan aya Allah ya tabaraka wa ta'ala ya tabbatar ita a gare mu mu addu'a ma annabi ya ce addu'a usaiful mu'min addu'a makamin mu'min ce ta ishe mu insha Allah rabbi za mu ci nasara a rayuwar mu assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala वबरकू